Jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum, mu da haka, da kuma sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na siyasa rigar 'yanci. Shirin siyasa rigar 'yanci shiri ne da muke gayyato maku 'yan siyasa daban-daban domin yin fashin baki akan al'amuran yau da kullum, musamman waɗanda suka shafi siyasa kama daga matakin mazaɓu ƙananan hukumomi da ma jihohi baki ɗaya shiri ne wanda zai rika zuwa muku a wannan tasha ta ɗan kullum tv domin faɗakarwa ilmantarwa tare da kuma nishaɗantar da ku a wannan mako a cikin shirin siyasa rigar 'yanci muna tare da wani matashi wato honorable uh, bello Honorable Bashir Bello S. Zango, wato eh, eh, mai ba mata gwamna shawara akan ofishinta sannan kuma shugaban kungiyar Aisha Bello mutuwalle Foundation wata kungiya mai fafutukar ganin tabbatar da ci gaban matasa da kuma taimakon marayu da ke nan jihar Zamfara. Masu kallon mu sai ku biyo mu domin ku ga yadda wannan tattaunawar tamu za ta kasance tare da ni Ishaq Tukur ɗan kullum Gusau. To masha Allah. Kamar yadda na muku a alkawali ko kuma na bayyana muku a cikin ɓangare na farko na wannan shirin na siyasar rigar 'yanci. A yau shirin siyasar rigar 'yanci yana tare da Honorable Bashir Bello eh, S. Zango, wato mai ba matar gwamnan shawara ta musamman akan ofishinta, sannan kuma shugaban ƙungiyar bel um, shugaban kungiyar matan gwamna foundation wadda ta kungiya da aka shirya domin taimakon matasa da kuma marayu da ke nan jihar zamfara honorable baka da shigowa cikin dandalin siyasa yau ga ka cikin shirin siyasa rigar yanci to barka da zuwa honorable uh, za mu so mu ji menene takaitaccen tarihin rayuwarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana honorable bashiru bello ezango gusau ciyaman na hajji aisha bello mutawalla foundation kuma ciyaman na bakin majalisar Bebeji gusau fini a gusau mm. sannan bayan an haihe na gusau na ya karatu a makarantar sarkin kudu suleiman mm. a nan garin gusau tashan magami bayan nan na ya karatu a gwamnan wai a women science secondary school gusau mm. bayan nan daga nan ban tsaya daga nan ba sai na koma a college of art and science mm, zakas sau mm. to masha Allah a honorable mun ji takaitaccen tarihin rayuwarka a kasancewar kai ne mai ba matar gwamna shawara akan harkar da ya shafi ofishinta shin wani irin ci gaba ka samar ma matar gwamna tun daga lokacin da aka naɗa ka a wannan mataki a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ba abin da zan ce sai dai in ce mai ƙara yi Allah godiya akan wannan girmamawa da wannan uwar gida ta ta yi min hajiya Aisha Bello Muhammad Mutawallin Muradun jarumar Gusau kilishin anka inna wurin ƙauren na moda mabuɗin muradun ba abin da zan ce sai dai in ce ubangiji Allah ya saka mata da alheri wannan foundation nata mun gabatar da program da dama irin daga ba da irin tallafi wanda ba ta magari mun sha mu haɗa program a ƙarƙashin wannan foundation na ba mata tallafi duk in kana riba social media mun yi ba da tallafi irin kayan abinci haka lokacin da ana ma cikin harka corona nan mun ba da kayan abinci mun ba da sabulayya man shahi da kuɗaɗe a kan wani ƙarƙashin wannan foundation na hajji aisha bello Muhammadu foundation na a to a matsayinka na mai ba ta shawara akan ofishinta shin ko akwai wani ci gaba da ka samar a wannan mataki da aka baka akwai ci gaba da dama saboda gaskiya irin zan dan takaita ma yanzu a karkashin ofis ɗinta akwai wani abu aiki da ta ba hannun tamuna wanda duk irin karkashin foundation yanmu akwai local government wacce local government duk wanga program inda aka yi na ba mata tallafi duk abun da ka sani yan turowayen da ka sani duk ga watan Allah duk ana wanga program ɗin akwai yan turowayen da aka zaƙaluwa mutum ko da uku uku ne ko biyu ko wace maza local government mm. ana ba shi tallafi. abun nan muna ba shi tallafi mm. to wani kasancewar irin waɗannan ayyuka da aka ɗauko ka a matsayin ana ganin cewa za ka iya kuma ka iya ka iya ɗin gashi ka kawo ci gaba daban-daban a cikin wannan tahiya ta mai girma matar gwamnan jihar zamfara shin dukkanin nasarori suna tare da ƙalubale na rayuwa balle a ce an kai ka a jiha matakin jiha duk wanda aka ce yana aiki tare da matar gwamna an san cewa kila babu wani mataki da ya kai kolin kololuwa a ƙarshe shin wa'inda ƙalubale ka fuskanta eh, tabbas akwai ƙalubale ƙalubalen ba komi ba ne wani za ka ga rayuwar duniya kai kana iya yin bakin gwargwado wanda kai ka san kana bakin gwargwadon ka ya za a yi a taimaki al'umma amma wani bai riban wannan Mm. wani abun da yaka tunani ga rayuwa te mu dai tunda Allah ya haɗa mu da wannan baiwa Allah mu ta san kahin ta ba bamu nera mun sha mu hidda na jikin mu mu taimu mata abu mm. sai dai kawai ta ji labarin an yi mm. saboda ba ba daga nan ba nan ɗaya ba ma wasu sai su yi diban cewa akwai abubuwan da za ta ba da wa'annan suka tunanin kamar ba za su iya kai ga hannunsu ba muku ta riga ta yarda da mu ta ba mu amana mm. wanda duk abin da ta ganin za ta ba mu wanda mu muna ganin kamar kalubale ne dole mu hannun tashi daga inna ta mi sa a ba da abun nan mm, wato idan fahimce ka wani abu na farko dai gaskiya da riƙon amana shine shine a lokacin da kake rika gaskiya da rikon amana sai ka samu mutane dole za su zage ka baka taba fuskanta irin waɗannan matsalolin ba to ana fuskanta irin su ka san akwai wanda yau yana ganin ka ila kamar tun da kana dan siyasa yau rayuwar duniya akwai wanda kila ko dai bata bada abu a bada ba na aljihun jikin ka dole ka san ka cire ka zan ba wasu ka san akwai lokacin da zaka zo wani ya tunkare ka yana ganin yana so ka dai an mai wani abu kuma in ka nuna mai baka da shi sai ya ce ya dan mi zaka ce baka da shi yana ganin kana tare da matar mai daraja gwamna eh. sannan ka zo ka ce mai baka da abu sai zagi ya biyo baya sai zagi kaga ya biyo baya eh, nan ko in dai kai mai rai ne ka san an ce duk mai rai ajizi ne kai bai zama dole a ce kai kullun koya kake bai zama a ce dole kullun kullum kana da abun mm. dole a ce za a waye gari yau kana da gobe yau gobe ba kada bayan waɗannan na zage-zagen mutane da ake fama cewa an hana kumba eh, wani ko kafi son ka fifita wani akan wani bayan waɗannan matsalolin shin ba wata matsala da ka fuskanta gaskiya ban gane ta ba mm. saboda ni ban gaya ma wata magana ba wai alfahari ba ni na san ba ma wai abin yan bada ba nau na jikina ma ka cire ka bada wallahi zan cire in bada dan na yi roƙo ne na roƙi Allah tun kafin in fara shiga harkar siyasa na roƙi Allah gara Allah shi ban abin da ban iya taimaka ma wani hmm. tun kafin in shi fara harkar siyasa hmm. masha Allah to bari in juya a matakin yanzu kamar za a iya cewa ka daɗe cikin siyasa kuma in za a bayyana masu kallo wa'inda na san ka za su ga cewa ka sha gwagwarmaya amma abin mamaki honorable sai a ganka matashi kuma ƙarami shin me za ka iya bayyana masu kallon mu da sauraron suke sauraron mu a daidai wannan lokaci kai tsaye a wannan tasha ta dan kullum me za ka iya bayyana musu kudurin ka a rayuwa to ba abin da a kuduri na ga yanzu na cimma mataki na harko na matsayin honorable SA yanzu mataki na biyu abin da naka son Allah shi cika min guri na ba komai bane ina son Allah shi sa in samu in zama kansila na mayana. To wasu na neman ciyamu ma wasu na neman ah, kujerar 'yan majalisu kai ka tsaya kansila. Ni eh, ya sa abun haka ya tahiya a hankali a hankali. Wato ana abin da masu iya magana ke cewa da rarrahe akan tashi. Yau ka gano kenan da rarrahe akan tashi. na Menene dalilin na abun da ya sa ni hito ina neman takarar kansila a yanzu saboda ni dai bai ne hituwa ba amma saboda irin korahe korahen mutane da matasa wa'anda aggaran saboda ni ba wai alfahari ba ko wani abu na san ina da matasa kuma ina da al'umma wa'annan ka goyon baya na ɗari bisa ɗari mm. shi ya ƙara har ne na cewa mutane sun nuna min in ta in hito su za su tsaya su yi ruwa su yi tsaki mu ga abin da Allah zai yi mm. jama'a jama'a ko da ita siyasa ba abun da a siyasa in ba jama'a ba mm. to in ko kana da jama'a ka gama komi ga harkar siyasa dan su a siyasa kuma su a su ka zaɓe kware mm. da gaske haka ne to bari in koma matakin a iya cewa kila muna ta kansila ko an ji cewa kansila kake so sha a wace maza ba maya na Kai dan haihen maya ne? Ni dan haihen maya ne. Kana da indijin din maya na? Ina da indijin ta maya na. To masha Allah. Masu kallon mu idan a yanzu kuke kallon mu kai tsaye a wannan gidan talabijin na dan kullun TV da ke kawo muku wannan shiri na siyasa rigar yanci kai tsaye. Za mu je hutun takaitaccen lokaci alabashi idan muka dawo wannan shiri zai dora a dakace mu. masu kallon mu barkanmu da dawowa kamar yadda na, na muku a bayani a cikin bangare na farko na shirin idan a yanzu zaka danna ƙararrawa kuma zaka danna wannan tasha ta ɗan kullum tv muna nan a cikin shirin siyasa rigar yanci inda a wannan makon muke tattaunawa tare da honorable bashir bello s zango mai ba matan gwamna shawara ta musamman a ofishinta sannan kuma shugaban kungiyar aisha bello mutawalli foundation wata kungiya mai ƙoƙarin tallafa ma matasa da samari. Wani abu kafin mu je hutun takaitaccen lokaci mun ji inda kake son ka hito a matsayin kansila kuma kowa ya jiya. Shin an sha kansiloli da dama a jihar Zamfara a Najeriya ba Zamfara kaɗai ba a Najeriya amma munan a jihar Zamfara muka sani domin nan ne gida. Sun sha fitowa da niyyar zimmar taimaka ma al'umma sai ka ga a mutum ya ce kaza zai yi tuya da niyyar kaza zai yi tuya da niyyar kaza amma ƙarshen ta abun kamar an shuka dusa ka gane nufi na abin da nake nufi da an shuka dusa a zaɓe ka ka tai wani kila ma har ya ƙara tenuwar shi ba a san kansila ba ne a matakin shi shin wani burbello wani irin shiraruwa za ka ƙirƙiro domin ci gaban yankin mayana a matsayinka na kansila a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shirarwa kan akwai su da rama saboda yanzu ka diba tun daga farin makarantar yadda a gare mu na yankin mayana akwai ɗalibai da dama wa'anda ƙila za ga muna iya sa a ƙara ɗaukar ɗalibai sannan za mu inganta su da kayan karatu bayan kayan karatu sannan za mu ɗunka masu uniform uniform wanda za mu kai kowace makaranta kuma mu tabbatar da an ba yaran nan shi don su ƙara tsabtacewa ka san in dai yaro na da mm. tsafta ya zo makaranta to zai hijin zimma yin karatu mm. in dai kana da tsafta mm. to za ka hijin zimma ta yin karatu to za mu kai wa'annan kayayyaki na karatu da uniform na makaranta da littafansu da komi don yara su ƙara zimma akan karatu akan karatu to bayan ka dauke ina tunanin ka dauki bangaren ilimi kenan bayan bangaren ilimi akwai abubuwa da dama da maya nake eh, yankin maya nake bukata musamman abin da ya shahi matsalar ruwan sha a samar da eh, ingantaccen muhalli tsabta da sauransu shi ba wani shiri da kai domin wannan duk akwai wa'annan shirarruwa me za ka za a yi masu irin ina gaya ma irin hanyoyin ruwa mun san ba su da hanyoyin ruwa yawanci sai haga an ce ba da dadewa ba sai haga an ce ruwa sun shiga gidan wannan ko ruwa sun shiga hmm. akwai kwalbatuta da ya kamata a ce an riga an gyara su sun dawo neti wa'annan ruwa lahiya lau ko shara ta zo ko da wani abu ne za ya wuce lafiya lau hmm. sannan za a gina masu bohol bohol wa'annan za a samu inda za su samu ruwa tsaftatacci wa'annan za su zan isha su zan amfani da su wannan rubello wai ashe duk kansila yana da waɗannan shine haƙoƙin kansila da ya kamata ya yi ga ga mazaɓar shi amma me yasa sai ga wani lokaci ba a ganin irin waɗannan to kasan ita siyasa yadda take mm. yau rayuwar duniya ba abun da zan ce ma in dai harkar siyasa ne yau akwai wanda za gani za ka gani gwamna ya ɗauko ka ya daraja ka ya yanta ka ya girmama ka mm. amma sai ka dawo daga kai sai ɗayanka za ka tai kai abin da an ka baka dan a al'umma aiki mm. sai ka tai daga kai sai yan uwanka sai ɗayanka za ka tai ka danne shi kuma mai daraja gwamna abun da yadda ya ɗauko ka yadda daraja ka yanta ka ya ɗauko ka ni dan dai mi dan ka taimaki al'umma mm, amma sai ka buge amma kai mm. an taimake ka dan ka taimaki al'umma mm. sai ka dawo daga kai sai gidanka kawai baka iya taimakon al'umma to wani nan kai ila an kai gaci al'umma za su dara wallahi ni ba wai alfarin ni na san da yadda Allah Allah ya gwada mun na hau wannan kujera ta matsayina na kansila na maya nawa eh, eh. da yadda Allah wallahi mutane za su ji daɗi to in rubuta yan aje kenan da yadda Allah eh. albarkacin annabi da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam wannan rubutu gashi mun kwararo cikin wannan lokaci ko ah, wannan shiri na siyasa da gadanci kuma lokacin da muka ɗiban mu shirin ya kawo jiki a takaice a ƙarshe ya kake ganin tafiyar gwamnatin bai girma bello matawalli To, wannan tahiya ba abin da zan ce sai dai in ce wannan tahiya ta Honorable Dr. Bello Muhammad Mutawalla Muradin, Shattiman Daular Usmaniya, Bardan Kasar Hausa, ba abin da zan ce sai dai in ce sai dai mu ƙara yi mai daraja gwamna godiya, mu ƙara yi mai jinjina akan ci gaban da ya kasu ya kawo mu al'ummar jihar Zamfara. Ko in ce akan ci gaban da ya kawo mu al'ummar jihar Zamfara. saboda ba ko me yasa ce ma akan ci gaban da ya kawo mu al'ummar jihar Zamfara ba kadiba hagan irin yadda mai daraja gwamna ya kama ɗauko matasa ya ya musu mukamai mm. ya ɗauko matasa ya musu mukamai mm. don su masu dogara ga kansu su taimaki al'umma mm. don yanzu siyasa da matasa aka yinta sai yanzu bari in mamani misali yanzu bari in dan mata takaici yanzu shekara 20 shekara 20 da ana mulkin mu jihar Zamfara wallahi hilin jirgin gaɗai da mai daraja gwamnan jihar Zamfara yamma honorable Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradu. Shattiman Daular Usmaniya Kadimul Islam wallahi hilin jirgin ga hilin jirgin gadai da yamma wallahi ya gama aiki na shekara 20 ashirin fanar guri wallahi airport ɗin ga ɗaya da yammuna ya gama aiki na shekara 20 eh. ai ba akwai gwamnatocin da na wuce wanda suka dan kamanta ira abin wallahi ni wallahi ban gane shi ba dan da muna da airport din tun mm. duniyar dara muna da airport din ci gaban da za a samu da kasuwancin da za a ci gaba da su mm. Allah ɗaya yawa da shi mm. amma wanga airport din ɗaya da mai daraja gwamna yammuna wallahi ya muna aiki hede na shekara 20 ni shi ɗaya ma ya biya ni airport kawai ya eh, wallahi ya biya ni bayan sauran ayyukan da ya wallahi airport dai a tsaya kawai ga airport to hmm. ka ga to bari in tambayi ka to ga yaman irin aikin da mai irin abun da zaka kawo wanda ya ga airport din da mai daraja gwamnati mun akwai abubuwa da dama ita kance airport din tana da muhimmanci amma akwai abubuwa da dama da ci gaban jiha akwai su da dama sai mu jiha Zamfara mun dade cikin zama lokacin babu misali. yanzu irin a ce gwamnati house tamu hmm. lokacin in ka zo cewa za kai kamar almajiri school take oh. kamar almajiri school take fa yanzu ha a ga yanzu ai da kasar kana Dubai haka za ka shiga gwamnan house. in ka shiga gwamnan house cewa za ka yi dubai ce kake mm. da yanzu in ka shiga wani wuri cewa za ka yi ba manan kai dubai kai waye shin ina ne hake akwai wani ba zan haɗu suna ne ba wanda ya shiga an kai shi wani ɗaki ya shiga ya ce shi in ya dawo ma nan ciki zai ƙara kwana. A nan jihar Zamfara. A nan jihar To wani muna godiya da ka samu lokaci ka ba mu a cikin wannan shiri na siyasa rigar ƴanci eh. da fatar wani lokaci idan muka ga ya toka a cikin wannan shiri za ka ƙara ba da gudunmuwa domin mu ji ina an ka tsaya. Ƙila lokacin ƙila kana matakin kansilan ne ko ko me zan ci. In Allah ya yi. <laughs> To muna godiya ƙwarai da gaske. Masu kallon mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na siyasa rigar ƴanci. kamar yadda na faɗa muku a bangare na farko na shirin siyasa rigar yanci a wannan makon muna tare da honorable bello bashir ah, bello s zango wato matashi mai ba matan gwamnan shawara ta musamman a ofishinta sannan kuma shugaban kungiyar matan ah, aisha bello mutuwalle foundation kun dai ji irin abubuwan da muka tattauna da shi da kuma bururukan shi masu kallon mu domin kallon wannan shirin za ku iya sacin ɗinmu a facebook a youtube wato dan kullum tv sai ku danna ƙararrawa ku yi subscribing ko kuma za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na facebook twitter da uh, instagram domin rubuto mana saƙo shawara ko neman ko neman tambaya a wannan lambar da ke makale a akwatin talabijin ɗinku a madadin ni da na shirya na gabatar ishaq tukur ɗan kullum gusau nike cewa ku tare mu a wani makon na barku lafiya